muna godiya da Allah subhanahu ta'ala da ya ara mana rayuwa da lafiya har muka wannan lokaci muka kawo cikinsa kuma muka gansa kuma muka dawo domin ci gaba da karatu wanda aka tsaye da shi saboda azumi da kuma sallah muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya karɓi ibadun da muka yi a cikin mu ba. kurakuran da muka yi Allah subhanahu wa ya fi mana waɗanda suka rasu a cikin wannan lokaci kafin dawo muna addu'a Allah subhanahu wa ya gafarta musu da sauran dukkan musulmai da suka yarda mu gidan gaskiya mu kuma da muka rage Allah subhanahu wa ya kaddara mana cikawa da imani yau muna sha shida ga watan shawwal hijira annabi sallallahu alaihi wasallam dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyu kuma ashirin da takwas ga watan biyar ne na biya dubu biyu da ashirin da ɗaya mun dawo kamar yadda muka ambata domin ci gaba da karatunmu na hadisi na mako mako a wannan masallaci jami'u shekh alhafiz salafi rahmatullahi alaihi kuma inda muke karatun littafin a tajiri da sarih da a hadisun jami'in sahih da dafa babban malami al'adamatul muhaddis ahmad ibn ahmad ibn abdul latif zabibi alayhi rahmatullah ta'ala sannan idan ba a manta ba kafin tafiyar mu hutun nan mun kakaye kitabul wujud wanda shine littafi na huɗu a cikin littafi da izinin Allah za mu tashi sabon kitabi wato kitabun musli wato littafi da aka ware babukansa da hadisan da suke cikinsa waɗanda aka roito daga ma'aiki sallallahu alaihi wasallam za su yi batu ne akan wanka wanka lafazin al'ustu a larabci al'imam ibn sai ɗaya daga cikin manya-manyan malaman lura yana faɗi a cikin littafin sa mu'jamu maqayit al-lugha yace al-ghayn was-sin wal-lam aslun sahih idan kaga ghaynun da sinun da lamun to tushe ne na kalma ingantacce ya dullu ala tafhir ash-shay'i wa tanqiyatihi duk inda kalmar ghaynun da sinun da lamun غسل يغسل غسلا gaslan gislan gislin dukkanin waɗannan kalmomin suna komawa ne zuwa ga tsarkake abu da tsarkace shi tsarkake abu da tsarkace shi wannan aluga ce shi ya za a yi can ruwan da yake fitowa daga jikin ɗan wuta ruwa ta fasashi Allah ta'ala kira shi da gislin. Wala min طعام la من غسلي لا يأكله إلا To malamai suka fata الغسلين ruwan da yake zuba daga jikin ɗan wuta Allah ya tsari su shi ne bisli kaga shi ma yana koma zuwa ga dai tunda ai ƙonuwar da suke yi sai ruwan yana zuba daga jikinsu duk da ba tsaftace su yake ba ba tsarkake su yake ba amma kuma me yana zuba dai daga jikinsu wanda ba a tsarkace abu sai an zuba mai ruwa babban malamin hadisi al-imamu kirmani a cikin littafin al-kawakin al ya ce al-ghuslu bi dhammin ghayb an ce al-ghuslu za a yi maganin dhamma sai ya ce huwa ismun lil suna ne na yin wanka yin wanka amma a wajen malaman hadisi a wajen malaman fiqhu sai ce ghaslul basharati wa sha'r idan balarabe ya ce al to yana nufin shine ka wanke gashin ka kuma ka wanke fatar ka wanke fata da kai daga gashi shine ake ce masa al-ghusl al-imam an-nawawi ya ce wa'lam anna haqiqatahu huwa jaryanul ma'i 'ala al-udhu haqiqatan wanka shine a gudanar da ruwa a jiki wato a watsa ma jiki ruwa wala yushtaratu dalk ba ba ne na wanka a istilahi a ce sai an cucuɗa duk in ka zuba ruwa a jikinka kayi wanka sannan mu imrahu yadi sannan ba ba ne a ce sai an sa hannu an cucuɗa wanka a asalin an ce wanka shine a zuba ruwa a jiki ya ce ai larabawa alimamun nau ya kafa hujja ya ce larabawa suna cewa ta ƙulu la'arabu gata latni sama, idan ruwa ya ba ka tashi sai ka ce gata latni sama'u kaga sama na da hannu sannan lokacin da ruwa ke zuban maka a jiki ruwan sama cucuɗawa kake yi kun ga asalin algusru kenan wanka in an ce wanka kuma shine a zuba ruwa a jiki asali ke الإمام ابن حجر رحمة الله عليه يتشي وحقيقته الاقتتال وحقيقة الاقتتال أسل ينوانك شين غسل جميع الأعضاء مع تمييز ما للعبادة عما للعادة بالنية أسل إذا أكتشي ينوانك شين أوانك قهو إيقا باكي دا وانك قهو إيقا باكي دا شيء أكتشمش وانكه amma wankan nan ya kasu gida biyu ana tantance waɗannan nau'ukan guda biyu ne da niyya akwai al'usul lil ibada akwai al'usul lil ada akwai wankan da ake yin sa na ibada shari'a ce ta ce yi wannan wankan kuma yana da dalili idan ko mutum yi shi yana da lada akwai kuma wankan da ake yin sa na al'ada kawai mutum yayi ne littababuti kawai yayi ne don ya ji sanyi a jikinsa ko kuma ya yayi ne kawai don tsafta amma ba don tsarki ba ba don ibada ba kamar yin wankan da muke so tayar a rana wani sai ya shiga bayi so bakwai wani ya shiga so biyar wani ya shiga so to ga duk wannan al'ada me yake bambance su niyya niyya ce take bambance su idan mutum wankansa na janaba ne kaga niyya ita ce za ta tantance haka idan zai yi wanka don juma'a ne shi ma niyya ce za ta tantance haka idan mace ce za ta yi wanka saboda jinin haibarta ya tsaya ta gama shi ma abin da zai tantance shi shi ne niyya haka mutum da ta haihu ta gama jinin likinta ya tsaya in za ta yi wanka abin da zai tantance wannan wankan nata a matsayin na ibada take yi ga wanda ba na ibada ba shi ne niyyar da za ta yi in ji al'imam ibn hajar kamar da ya ambata a cikin fatul bani ƙwar'ani ya tabbatar da yin wanka ƙwar'ani ya tabbatar da yin wanka Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa in kuntum junuban fattaha a cikin ayatul ma'ida ayat da take bayani akan alwala da taimama da kuma wanka Allah ta'ala ya ce wa in kuntum junuban fattaha idan kun kasance kuna da janaba fattaha في ألف هذا فاتطحه ما لم يستطيع فاغتسل في الوانكا اتفاقا شوى فاتطحه لم أنا لكم فاغتسل في الوانكة فأن الله سبحانه وتعالى في سورة النساء يتي يا أيها الذين آمنوا لا تقعوا بالصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابر سبيل حتى تغتسلوا ya ku waɗanda kuka yi imani ka ku kusanci sallah wa antum sukara alhali kun sha giya kun yi maye wannan mataki mataki kenan na uku na game da hukuncin giya mataki na uku kenan aka ce idan an sha giya to ka a kusanci sallah hatta ta'lamu ma taqulun har sai kun fita daga maye kun san abin da kuke faɗi ka ku je kuna sallah kuna nufin ku yabi Allah amma kuma sai ku zage shi kamar yadda ta faru ce قل يا أيها الكافرون أعبد ما تعبدون وأنتم عابدون ما أعبد وأنا عابد ما عبدتم وأنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين هي شرع لا لا لا هذا أن يبنى to shi ne sai Allah ta'ala ya ce kada a kusanci sallah alhali ana da an sha giya a wannan lokacin kafin a haramta giya ga baki ɗaya ke sannan kuma sai Allah ta'ala sai ya ce wala junuban illa ajiri sabilin hatta tartace sannan kada wasu kada ku kusanci sallah ku shiga masallaci sai dai illa ajiri sabirin. sai dai idan ya kasance masallacin ya hada da hanya ta dole ke kaji kana da janaba to karkai a fassarar da yawa daga cin malamai su hatta da matattalu a ce kun yi wanka can Allah ta'ala ya ce wa in kuntum juruban fasaharu nan kuma sai ya ce ne hatta tattalu ashe fasaharu yiwu ce yi wanka waɗannan duka ayoyin guda biyu da ayar suratul ma'ida da ayar suratul nisa'i dukkanin su kowace tana magana ne akan wankan janaba sai kuma a cikin suratul baqara Allah subhanahu wata'ala shi kuma sai ya faɗi wankan haiza wa yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adhan fa'tazilu an-nisa'a fil mahid wa la taqrabuhunna hatta yatahurna hatta ya tsohonna malamai da yawa kashi 99.99 suka ce hatta ya tsohonna a yi hatta ya tsohonna haske sun yi wanka amma zahiriya sai suka ce hatta ya tsohonna a yi hatta ya kaɓi a hunna dam sai idan jini ya yanke musu shi ya sa a zahiriya suke halatta cewa mutum zai iya saduwa da matarsa in jinin haibarta ya tsaya ko da ba wanka ba amma wannan khilafi ya saba ma abinda jumhurun malamai suka tafi a kansa cewa dole sai ke wanka wanka ake nufi to kun ga duka waɗannan ayoyin suna batu ne akan wanka ayoyi biyu kamar yadda muka ce suna bayani akan wankan janaba ita kuma wannan ayar ta ƙarshe ita kuma tana bayani akan wankan haiba malamai suka ce wanka ya kafi gida-gida in an lura da hukuncin suka kasa su gida hudu bayan wancan kasan da ake da shi na cewa akwai wankan ibada akwai kuma wankan da yake ba na ibada wankan da yake na ibada shi ne wanda shari'a ta ce a yi saboda wani sabari shi kuma wankan da yake ba na ibada ba na al'ada na jin daɗi shi ne wanda ɗan adam yake yin su shi ya sa makansa zai yi to na ibadar sai suka ce ya kasu gida hudu akwai wanka na farko shine al-aftarul wajiba akwai wanka nau'ukan wanka waɗanda suke wajibi ne wajibi ne su tilas kuma da yawa daga cikin malamai ko dai ya kasance an yi ijma'i akan hukuncin wajibi ne ko kuma ka samu da yawa daga cikin malamai sun tafi akan cewa hukuncin wannan wankan wajibi nau'insa na farko shine ne ghusl min al-janaba wankan janaba wanda gashi can ayoyi guda biyu sun tabbatar da shi wankan janaba janaba kuma tana iya faruwa ta hanyoyi biyu hanya ta farko ita ce kurujul mani bi shahwatin ko bi lafzatin mu'tadatin kamar yadda malaman na fiqh suke cewa wanka na janaba janabar da ta kasance mai nuni ya fitar ma mutum ta hanyar jin daɗi jin daɗi wanda aka taba da shi ta hanyar sha'awa wannan idan mani ya fitar ma mutum ko namiji ne shi ko mace ne ko mace ce to ya waje ba sai yi wanka ƙin yin wankansa yana ratayuwa da wasu ibadu waɗanda ba a yadda ya yi su ba sai ya yi wannan wanka akwai sallah ko an yi itifaki a kanta akwai dawaci an yi itifaki a kanta ko waɗannan suna cin manya-manya na misalan abinda mutumin da bai yi wankan janaba ba alhali ko mani ya fitan masa ta hanyar sha'awa ba zai yi ta sannan zai iya kasancewa wannan a farke ko a mafarki ko a farke ko a mafarki dukkaninsu ana kiransu rujul mani bi shahwatin ko kuma bi lazzatin mu'tada shine sai su ce yaqzatan aw manamatan yaqzatan aw manamatan ko a farke ko a bacci ko a farke ko a mafarki sannan sai kuma abin da suke ce masa itiqa'u fitanai haduwar abin nan kaciya guda biyu ko kuma su ce ko su ce ɓoyuwar kan al'auran namiji a cikin wata al'aura wannan ko da bai fitar da mani ba shi ba sai ya wanka sunan wankan nan shi ma wannan wankan sunanta al-ghusl min al-janaba hadisai da yawa sun zo zamu gan su a babun a cikin littafin da za mu karanta wannan nan na farko ce na biye da cin al min al-janaba yana cin anwa'ul ghusl al-wajib nau'ukan wanka wanda yake na tilas sannan na biyu akwai alghusl min alhayd wan nifas haiza idan mace jininta na al'ada ya yanke mata ita ma ce fi wanka a matsayin wajibi tilas ba a samu wani malami da ya saba akan wannan Qur'ani ya tabbatar da shi sannan sunna annabi sallallahu da wasallam ta tabbatar da shi to sai kuma bi shi kuma bi malamai sun tabbatar malaman da suka yi rubutu akan al-ijma wato abinda malamai suka tabbatar suka hadu akai ba a yi sabani akan sa ba sun tabbatar da cewa an nifasu kan haizi biki ta mahaiba har ya zama akwai babisi suna cewa an nifasu kan haizi fi ahkamihi wa inna ma yakhtalifu anhu fi ayyami jinin biki kamar jinin haiza ne duk hukuncin da ka ba jinin haiza to shi za ka ba jinin biki amma suna sabawa ne abin da ya shafi mai abin da ya shafi kwanaki duk hukuncin da ka ba haiza to shi za ka ba jinin biki amma ko suna sabawa ne a kwanaki wancan kwanakinsa sukan yi tsawo wancan wannan kuma kwanakinsa ba su da tsawo su shi ne na biyu sannan na uku al'usu ala kafir idan asila wanka na uku wajibi shi ne wankan kafiri idan ya musulinta. idan kafiri ya musulunta wajibi ne ya wanka wanda ba musulmi ba sai shiga musulunci to shi ma zai yi wanka kamar yadda ya tabbata a hadisin tumama tumama bayan ya musulinta. kafiri ne shi aka zo aka ɗaure shi a abin nan a ginshikin masallacin ma'aiki sallallahu alaihi sallam ƙarshe ya ce a kwance shi zai yi magana da annabi sallallahu alaihi sallam aka kwance sumama sumama ya ce ai ya musulunta manzalla kuma ya ce masa to je wanka to yin wanka zai shiga musulunci shi ma wajibi wannan da yawa daga cin malamai sun ambaci haka duk da an samu wani yan kaɗan su suna ganin ba wajibi ba sannan na hudu shi ne eh, abin nan guslu baitin musulmiya idan musulmi ya mutu wajibi ne a masa wanka wajibi ne wannan shi ma ittifaki ne na malamai Ba ya halatta wani musulmi ya mutu a ce ba a mai wanka ba kaga wannan yi masa za'a ba shi zai yi ba amma wannan wankan yana cikin nau'ukan wanka na wajibi tunda ai dan adam za a mawa duk da cewa yanzu ya zama gawa wajibi ne a masa wannan wankan kamar yadda rufe shi ya kasance wajibi to haka yi masa wanka ma wajibi wajibi ne in musulmi ya mutu a masa wanka shi ya sa kowane yanayi ya kai sai dai idan ya kai matsayin da ba za a iya taɓa jikinsa ba shi ce akwai matakin da yake kaiwa a masa taimama sannan akwai gabobin da in an tsinta nata suke hukunta a masa wanka akwai kuma gabobin da malamai suke ganin su ba sai an yi musu wanka suka ba da ƙa'ida suka ce duk gabar da ake tsammanin ba za ta rayu ba mutum ba zai rayu ban an cire mushi ita don an tsince ta babu laifi a mata wanka misali a ga kan mutum ana ana iya rayuwa an tsinke kai to aka tsinci kan mutum za a masa wanka haka da za a tsinci gangar jikinsa amma babu kai wannan jikin za a masa wanka domin ai ya yiwa a ce an cire kan mutum an tsinke shi sannan kuma ya ci gaba da rayuwa da gangan jikinsa ko da ka za a masa ko a ce kan na kan na rayuwar shi za a masa wanka to waɗannan guda hudun malamai sun ambace su a matsayin wanka na tilas a shari'ar musulunci sannan sai nau'i na biyu su ne musu mustahabba nau'ukan wanka waɗanda su kuma suke mustahabbai wato ba tilas ba ne an so a yi su na farko shi ne al'usu gusu juma'a wankan juma'a duk da malamai wasu sun suna sa shi a matsayin wajibi amma da yawan malamai sun tafi akan cewa mustahabbi ne sunna yin wanka ranar juma'a kada ka tafi masallaci baka wanka ranar juma'a sai na umar radiyallahu an yema sai na usman in kayan yin na usman dan kasuwa ne wata rana sai shagalta bai zo masallaci da wuri ba har sai na umar ya fara hudu ba sai can sai ga sai na usman ya zo cikin sauri sai sai na umar sai yanke hudu ba sai ya ce kana cikin ahadin kana cikin al'asharar mubashiru da biljanna kana cikin wanda mazan sama ya faɗe su lokaci da ya ce suyan aljanna ne amma ba za ka zo masallaci da wuri ba sai ce wallahi tallahi yalla bai daga kasuwa nake hankoki ne suka kwace mu ko ko wanka ma ban iya yi bai ce ba kamar wanka ba kuma Ka ga laifi na biyu to da wannan ne wasu malamai suke ganin wajibi ne, da kuma hadisin da ke cewa al-ghusl yawm al-jum'ah wajibun ala kulli muhtajir yin wanka na juma'a tilas ne akan kowane baliki wanda ya taɓa yin mafarki akwai fassarar da malamai suke ma waɗannan hadisan in an zo mahallinsu za a yi magana kansu amma dai kauli rabi wanka ranar juma'a masu hajji na biyu a cikinsu shi ne algusul yau mai idanyi ko algusul idanyi wankan idi shi ma sunna ne musu hajji an ruwaito daga sayyidina Umar radi Abdullahi na Umar radiyallahu anhu ba ya kasance yana yi kuma yace sunna ko da ka yin wanka ranar idi sunna kan ka fita masallacin idi baka yi ba mustahabi sannan daga ciki akwai al-ghusl fi kulli sab'ati ayyam musulmi kada ya taki da yi wanka ba duk sati ana son kai wanka hmm. duk sati ana so kai wanka alal akalli so daya wasu za su mamaki wannan ke nuna maka mun fi sahabbai wadata yi zanna su sama ya ba da ka'ida hadisi sahihi kada musulmi ya wuce sati guda bai yi wanka ba kaga da na faɗa ce wani a rana sai wanka to bakwai musamman yadda ake zafin nan inda ake da yalwar ruwa da wadata da komai wallahi wani sai wanka to bakwai tsakani manzo Allah kuma ya bada ka'ida cewa kwana bakwai kai wanka ɗaya, wannan ma Haji. sannan sai na hudu al min mushrik idan musulmi ya je ya rufa gawar kafin abin misali a ce mutum ma'aikaci ne na asibiti sai hukumar asibiti ta ce ta ba shi umarni ya je ya rufa wani kafin idan ya dawo sai ya wanka shi رفي شنده يهد كبر يساش أكشن كبر سود حديث سيدنا علي رضي الله عنه الإمام أحمد جهد الوصمة نبي سيدنا يكوش السنة دي إن كان تتشي لوك شند ما حيكون صعب طالب يرد يزوي فدا مع النبي صلى الله عليه وسلم ومن ذو سنة يتشي في القدير كرفيش أن كما كرفيش كي كومن كي كازو قافة عام يجي يرفي ما بنس عبو طالب يزوي فدا مع النبي صلى الله عليه وسلم ومن ذو سنة يتشي istatil to jiki kai wanka da wannan malamai suka ce yin wanka idan musulmi ya rufe mushiriki kafiri to shi ma sai yi wanka rufe ba wannan ne yadda suna cikin wanka na waɗanda suke musu sannan sai nau'i na uku al'aktar muktalafu fiha su kuma nau'ukan wankan da aka yi sabani kansu duk da a can ɗin ba a kai musamman gida na biyun nan ai kun ji sabanin ko to wannan dai sabani ya fi tsanani a gaba da su na farko akwai al ihra, yin wanka idan mutum zai yi aikin hajji ko zai yi umara akwai malaman da suke ganin ba sai mutum ya yi ba wasu kuma malamai suna ganin mustahabbi yin wanka don ihra ne. ya tabbata a sunna manzo Allah ta sama ya yi. to amma sai malamai suka yi sabani ne hukunci ya shin ya dace da wani wanka ne da manzon sama zai yi kawai sai ya yi koko a'a manzon sama ya yi wankan nan ne dan lokacin da zai shiga aikin hajji ko kuma zai yi umara akwai wannan sabanin da malamai suke da shi sannan na biyu al'usuri da huli makkata yin wanka don shiga makka ko za ka shiga makka kai wanka ko ne za ka je ka yi a makka malamai sun yi sabani kan wannan wanka wasu suka ce mustahabbi ne wasu kuma suka ce a ba a bukata amma a ruwaito daga sayyidina abdullahi dan umar radiyallahu ta'ala ma ya kasance ya ce sunna ne idan mutum zai shiga garin makka ya wanka kaga an yi sabani akan hukuncin sa so da ka zai iya fadawa a matsayin mustahabbi sannan na uku a ciki gusul mustahabati da kulli sala macen da take jinin ciwo kullum cikin jini take to hadisi ya zo da yake ba ta umarni cewa ta yi sallah ta haɗa salloli biyu a zahar da la'asa da magriba da ishari sannan idan za ta yi su wanka to malamai sai suka yi saɓani a kan fassarar an ta wanka wasu suka ce ana nufin an ta tawabba ta yi alwala ne domin akwai riwaya da ta zo ba ma cewa ta haɗa sallolin ba a kowace sallah idan za ta yi ta sai ta yi wanka hadisin fatima bin tukai ta تغتسل sai صلاة تتزم تسلم ذاتي تيتي وانكا تلك تعيب كانت تتوضأ لكل صلاة kun ga shi yasa ya shiga cikin wanka wanda aka yi tabani akan hukuncin sannan daga ciki akwai alwusuli ne irma wanka idan mutum ya suma mutum ya samu suma ya suma suma kannuwan mutuwa ko to idan ya farko sai ya wanka wasu malamai sun ce an so wanka wasu kuma suka ce a ba sai yi wanka ba wanda suka ce wanka suka ce ana tsammanin abin da zai iya faruwa da shi a cikin wannan tsumar da ya yi ya zama ya fitar da maniyi bai sani ba ko shi ya sai aka ce wanka to an yi sabani a kansa sannan na biyar a ciki al-ghuslu min ghasli al idan mutum ya yi wankan gawa to shi ma sai wanka akwai hadisi da ya zo cewa wanda ya wankan gawa to ya ji wanka shi ma wanda kuma ya ɗauki gawar to shi kuma ya alwala wasu malamai suka ce hadisi ne mansu an goge hukuncin ba wasu kuma sun ɗan soki ma isnadin hadisin ba cewa suka yi an goge hadisi ko da ta yi sabani a to sai nau'i na hudu shi kuma wankan da wasu malamai suka ambace shi a matsayin wanka na shari'a amma ba wankan shari'a ba ne daga ciki akwai wankan shiga madina can ai an fana mana na shiga maka ko cewa mustahabi to ita madina ba ta da wannan hukunci in za ka shiga madina ka shiga kamar yadda take shiga madina waccan madinatu rasulillahi salama ce tana da daraja na kuma madinatu Zariya? amma yadda ake shigansu ba a bukatar sai kai wani wanka na musamman to an samu wasu malamai da suka ambaci cewa ana yin wankan to ba ba ba daidai bane al-imamu shawkani a cikin littafin sa asailul jarra yayi yayi maganganu masu har ya kauta harshe harshe akai cewa sanya wani abu ya zama cewa ibada ne ko shari'a ne to yana bukatar dalili idan aka ce za a kyala mutane kawai da mutum ya ga wani abu ya abinda suke ci mishi at aqli aqli irin na mu'tazila a usulun su kawai ka kalli abu a hankali sai ka ce kai kawai a hankalinka ya dace to shikenan wannan shine akbar babi lil bid'ati ba babun da zai ya kai shi a bid'a bid'a ta samu dama ke in kowa za a bar shi da hankalin zai ya kamata yanzu misali nan an ce a yi mamata in za a shiga maka a yi to ai ya kamata ita ma madina in za a shiga a yi wanka kuma ai akwai malaman da suke ganin ma madina ta fi maka amma limamu malik rahmatullahi alai a wajensa madina ta fi maka kuma ya rattabo hujjojinsa daga cikin hujjojin a limamu malik cewa madina ta fi maka ya ce Allah ta'ala kullum yana zaɓa ma manzo Allah su salama abin da ya fi ne a ƙarshensa a ƙarshen rayuwarsa fahtara lahu fi akhiri hayatihi almadinata sai ya zaɓa mishi madina ta zama a nan za a rufe shi ko sannan kuma al-imam da ya kafa hujja da hadisin annabi sama da yake cewa yatrukuna al-madinata ala khairi ma fiha wal madinatu khairun lahum law kanu ya'lamun ce sahabbai na za ta kagar za ta kabar garin madina za ta kabar madina amma madina ta mu musu alkhairi da sun sani kuma yace ala khairi ma fiha duk da alherin da ke cikin madina to amma babu nassin hadisi da yazo sarahatan ko maganganun magabata da suke cewa idan mutum zai shiga madina sai wanka to in ka ce a yi wanka don za a shiga madina ka zo da sabuwar shari'a haka nan wasu malamai sun ambaci cewa al-ghusl li ziyarati kabarin nabi sallallahu alaihi wasallam in za a ziyarci kabarin manzo sallallahu alaihi ka je madina kai wanka za ka shiga madina sannan ko za ka je ziyara kabarin manzo Allah alaihi wasallam ko ka sake wani wanka wanka kuma na ibada na fa ba an ce ka tafi da kazan kazan ba ne a kai wankan ka na jin daɗi kai wankan ka da sabulin da ya fi da sabulu kan shi amma kar ka ce shari'a ta saka yi kamar yanzu idan za ka tafi ganin wani babban mutum ai kana wanka ko ka canza kala ka fito tes ko za ka je wajen matoyiyarka ko ba ka bane mutum yana yin wanka ya kashe kala amma ya ladan shi nawa ba da lada ya yi abu ne kawai ya mori shi ke ku kaga bambanci shi ke sannan wasu sun ambaci wanka don shiga ka'aba wai idan mutum zai shiga ka'aba su yi wanka shari'a to shi ne al'imamu shaukani rahmatullahi alaihi a cikin asilul jarra yake cewa to ai tun da sun ce haka sai su ce ma idan mutum zai shiga baitul maqdis al-masjid al-aqsa shi ma sai yi wanka in mutum zai tafi ziyarar kabarin eh, makabaratu a shuhada a ohudi ita ma wannan ziyarar ta mata wanka ce to kaga daga nan kowa sai ka cakko nashi sai wanda ya ce to ni ma ina ganin kudin za a yi za kamata kai wanka shi ke nan daga nan kuma kawai sai kowa ya zo ya tafi faɗin nasa ya tafi faɗin nasa ya tafi faɗin nasa waɗannan su ne nau'ukan wanka da shari'ar musulunci ta sa su da waɗanda suka wajibai da waɗanda suka mustahabbai da wanda malamai suka yi sabani a kansu da kuma waɗanda ba su da asali a cikin shari'ar musulunci mun gane to yanzu sai mu karanta a cikin littafi mu ji abin da eh, manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance na shine ma ne yake kitabul ghusl littafin da aka tattabo babubuka a cikin babubukan kuma akwai hadisai wanda suke bayani akan sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a game da wanka hukunce da suke da alaka da wanka wancan wankan dai da muka yi tarihi babun alwudu qabla al-ghusl babun da zai yi batu akan yin alwala kafin yin wanka wato daga cikin mustahabban wanka ana buƙatar a yi alwala a cikinsa kuma ana son alwalar ta kasance a farko haka al'imam ibn hajar rahmatullahi alayhi ya fassara cewa da ya ce babun alwudu qabla alwudu sai ya ce ai istihbabu an so a yi alwada kafin a yi wanka ya kasance idan mutum ya zo zai yi wankansa to ya gabatar da alwala mustahabi عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا اغتسل من الجنابة بدأ فغسل يديه ثم يتوضأ كما يتوضأ للصلاة ثم يدخل أصابعه في الماء فيخلل بها أصول الشعر ثم يصب على رأسه ثلاث برة بيده بيديه ثم يفيض الماء على جلده كله وانا حديثي ينا لجمع شعري الإمام ابن حجر رحمة الله عليه kafin sa Imam Ibn Abdul Bar a cikin at da kuma al-Istinqa yace wannan hadisin shine hadisin da ya fi kowane hadisi inganci da kuma girma a babin kaifiyya wato yanayin yadda manzo Allah sama yake wanka hadithu Aisha haka Imam Ibn Abdul Bar ya fadi a cikin littafansa guda biyu a at-Tanhid لما في الموطع من المعاني والأسانيد وكما لتاكم فأني al ذكر dukkanin أنت شرح موطع na إمام Malik. cewa wannan da na na'isha shi ne al'imamu ɗauri ya ce Allah ta'ala ya ambaci yin wanka a cikin ƙwa'ayin amma bai ce ga yadda za a yi ba amma wannan hadisin da sauran yan uwansa su ne suka zo suka yi bayani akan yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake wanka wanka na ibada to shi ne da ka wani hadisin yana da girman sha sannan wani abin da zai ba mutum sha'awa ya ƙara tabbatar da hikimar Allah ta'ala da ya sa manzo Allah sama ya zama yana da mata da yawa akwai wannan za ga duk waɗannan hadisan da za a rubuto a cikin wannan babu hadisan matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hadisin Aisha ne zai baka kuma hadisin Maimuna radiyallahu anha dama daga cikin hikimomin matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun nakalto mana wato sun ruwaito mana sun cirato mana ababen da manzon su ne yake aikatawa wanda ba wanda ya isa ya gani in ba su ba da manzon Allah ta sama ba yi da mata ce-kun ce da yawa ba za mu san su ba ababen da yake a cikin gida shi yasa su kanta sahabbai ai sukan tambayi manzan sukan tambayi sahabban matan manzan da sulma an amali ne fi sirri ya ne manzan da sulma yake a inda ba wanda yake iya gani in ba su ba abin da yake a ɗakinsa ba zai ba da labari إذا نسيت إحداهن تذكرت الأخرى ما تتع إذن إيه تمنى لونا أرضوت ذات تنا با يد زائي أتي ديك ترى من صحبه في اتفاقي أكم من توا أكم وانا أبو دي شهدي أدين من ذا لسنة في أي كتاوا أتكين جدنسا وكم بشيني وانا ونا عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها matar ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam Allah madaukakin sarki ya kare yadda da ita da ɗaya da cikin uwayen mummunai annan nabi sama kana idan ikhtasala min aljanabati manzo Allah sama ya kasance idan zai yi wankan janaba malamai suka ce an kira janaba ko dai li bu'di almani min makhalihi ko kuma li bu'di sahibi aljanabati an as-sahaba abinda ake cewa aljunub shine alburud shi ya sa can Allah ta'ala ce wa Fahim bil ne. A Fahim bil a Fahim sahib bil wanda suka fassara suka ce dan uwanka wanda ba musulmi ba wasu kuma suka ce a Fahim bil suka ce matarka wasu kuma suka ce asfahu bil jam abokin tafiya to idan aka ce al-junub shine al-bu'd al-bu'd to an ce ma janaba janaba saboda me saboda abin da ya sanya ta ya fita daga asalin inda aka ajiye shi manini akwai inda Allah ya ajiye shi mutum da yanzu ya fita yi nisa da jiki to sai ake ce ma janaba janaba wasu kuma suka ce a'a li bu'di sahibiha an tahara an kira janaba da janaba saboda mai ita ya nisa da tsarki bai da tsarki duka waɗannan maganganun malamai sun yi su kuma suna da ƙarfi to shi ne janaba to manzan sama ya kasance idan daddala min aljanabati idan zai yi wankan janaba idan zai yi wankan janaba bada a fara sada ya daidai abin da yake farawa shi ne ke fara wanke hannuwansa guda biyu kun nan kaifiya ce shi ya sa mu na fiƙo suka ce eh, wankan na ba kala biyu ne akwai akwai hay'atul kana akwai yanayi na habikar cika ka cika wankan daki daki daki daki ne wannan hai'a ta kamala ce yanayi na ka cika ka fara daga wanke hannu mataki sannan akwai hai'atul ijza hai'atul ijza shi kuma yanayi mutum ya zo ko ya fara ruwa a jikinsa ko ya shiga ƙarƙashin shaya kawai ya kunna ta ko ya fada cikin ruwa in ya iya iyo shi ke ya yi wanka da niyyarsa a zuciyarsa amma wannan ita ce hayatul kamal abin mataki mataki kamar yadda za mu gani ko muke gani a cikin wannan hadisi sau da kamar za ta sama bada'a a gasa laidai sai ya fara sai ya wanke hannuwansa guda biyu ثم يتوضأ كما يتوضأ للصلاة daga nan sai ya alwala kun gani ko babun alwudu qabla al-ghusl daga wanda hannuwa sai zuwa alwala kaga ne mahallin shahid na fikhun babun a cin hadisi cewa da zarar ya wanke hannun da kuma sai alwala cikakkiyar alwala irin alwalar da yake yi idan zai yi talla shi ya sa wannan alwalar malamai suka tabbatar da cewa da zai gama wankan da tsab bai taɓa al'aurarsa ba to ta ishe shi baya bukatar ya fito wanka kuma sai a ganshi kuma yana wata alwala yana yi alwala da يدخل أصابعه في الماء daga nan sai ya shigar da yatsunsa a cikin ruwa hannu ce fa yukhallilu ha usul da shar daga nan sai ya tsatse fituwa sun gashin kansa laraba suna barin gashi daga cin al'adarsu akwai ne akwai taufiru sha'ar shi ya sa masu ne ce man kana da sha'ar fa yukrim wanda ya zama yana da gashi yana da yalwar gashi to ya girmama gashi kai ya bar gashin naka dugubin dugubin ya rika gyara gashin in kuma al'adar ku ba a barin gashi to haka bai wannan batun mai shayi ko malamai suka ce ƙa'ida a game da gashin kai ita ce in kana rayuwa da a cikin mutanen da suke barin gashi to ka bai shi ya sa ai hawari hawari jawa 'yan tawaye a wancan lokacin alama sun ta ce a kuma in sun tashi za su yi aikin sai su yi kalfabu domin mai laraba suna barin gashi kuma gashin su ya cancanta ya bashi su bashi amma mu gwida gwida mutum ya bar gashi a ɗabi'ar al'ummar mu ai wahala ke sha kaga fuskar shi ta tsomaye ta koma ta kamar wani ɗan amma su kaga suna da gashi da yawa suna da yalwa shi kuma gashin mai kyau ne to shi ita ce ka'ida ta shara idan kana rayuwa a cikin al'ummar da suke barin gashi to ka bar shi shi yasa zaka ji ana ba da labari cewa wasu daga cikin suna da lumba wasu suna da jumma lumma gashi hayyar fakun ne jumma gashi hayyar sauka kafaɗa ka kamar na mata ke <laughs> sai sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yana da gashi sai ya sa hannuwansa guda biyu ya sun sai ya coka nasu a cikin gashin nasu, sai ya tsatsefi ya tsatsefi ta tsaccakula a cikin wankan. فيخلل بها مصول الشعر مصول الشعر توازن جاشم كاكا كاكي صاحا ثم يصح على رأسه ثلاثة قرة بيده سننسي الكفارة مكان سواسه حسو جاءت سواسه ثم يفيض الماء على جلده كله لكن لو تمسي نسي جلد نفاتك fata to fata ina take jiki shi ya wanke duka to kun ga wannan hay'atul kamal yanayi ne na bin daki daki amma da za ka zo kamar yadda muka faɗi kawai da niyyar ka cewa wankan janaba za ka yi ruwa ne gashi nan mai yawa mai gudana kuma ba wanda ya zama bai gudana ba domin an hana mutum ya wanka a ruwan da baya gudana alhali yana da janaba ko mun san wannan sunan? to ruwan yana gudana ko kuma a shaya ce kake da ita a bayanka sai ka kunna ta fes kawai ta fece maka ruwanka to kayi wanka iyaka a malikiya shine suke magana akan addal ko at-tajlid imrahu al-yad bil ma ko imrahu al-yadayn ala al-jasad ya zama kamun motsa jikinka ka caccako ka ka ka ka ka ka ka sannan kuma suna magana a kan kurkura baki kura baki da shaƙa ruwa a wajen malaman da suke ganin wajibi ne a wanka to sai mutum ya yi ko da zai hayatul ijiza wannan na farawa mun gane to amma wannan yanayin shi ne ya domin kamar manzan Allah kuma yana fassara mana da Allah ta'ala ce wa in kuntum junuban fasaharu can kuma illa ajiri sabilin hatta tartasilu to kaga duk yana da mana cewa ne ga yadda ake wanka kuma kai kanka in kai wannan yanayin kafin fi jin daɗi kafin ji a ranka cewa ka fa wanka ka fita sosai ka wannan mataki wannan ɗaya daga cikin sigogin hadisin ne an waito hadisin da sigogi da yawa amma wannan ɗaya daga cikin sigogin ce fikin hadisin yana da yawa daga ciki hadisin yana karantar da mu matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su ne auladi riwayati ma hafiya min a'malihi sallallahu alaihi wasallam li ummati matan annabi kuma su suka fitin hanta su yi riwaya da ruwaito ma al'umma abin da ya koyi ga al'ummarsa na annabi sallallahu alaihi wasallam abin da yake a cikin gida ko wanda zai iya da labari kamar Abdullahi ibn Abbas ya so ya ga wasu abubuwa ko amma ya ga abin da ya gani ne a kwanakin da ya yi a gidan annabi sallallahu alaihi wasallam ya gwaito abin da ya iya gwaitowa ne amma ba zai iya gwaito kamar sa ya gwaito sallar annabi sallallahu alaihi wasallam ya gwaito yadda manzon sama yake tashi daga bacci mai manzon sama yake faɗi in ya tashi daga bacci eh? ya gwaito mana yaushe manzon sama din yake tashi da daddare amma akwai abubuwan da ba yi da ikon da zai iya ganin su duk da kasance wata ɗan yaro radiyallahu anhu kun ga na farko ce sannan na biyu hadisin yana karantar da mu istihbabu albad'i bil wudu'i qabla al-ghusl kamar yadda fikimin babin yake an so mutum ya gabatar da alwala kafin ya wanka a cikin wankansa sannan hadisin yana karantar da mu أن هيئة الكمال aula min هيئة الإبداع bin daki-daki a wajen wanka ya fi mutum kawai zai fara ruwa sannan hadisin yana karantar da mu annal af'alan nabawiyyata hiya at-tafsiru tasdiqi lil qur'an ayyukan manzo Allah ta sama sune fassara a aikace na alqur'ani ƙurani ya ce ayi wanka amma ya za a yi shi ya sa al'imamu jami'i ya ruwaito a cikin sunan ɗinsa da sanadi sahihi daga babban tabi'an imamu yahya ibn abin kafiri rahmatullahi alayhi yana cewa a sunnatu qadiyatun 'ala al-kitab wa laysa bil-kitab wa laysa al-kitab bi qadin 'ala as-sunnah shi sunnan manzo kuma tana yanke ma Qur'ani hukunci amma Qur'ani baya yanke ma sunna hukunci domin take fassara shi sannan ita ce ta tabbatar da samuwar shi yasa wanda ya ce bai yi da sunan manzala sun bai yi da ƙwa'ani bai yi da ƙwa'ani sannan hadisun yana karantar da mu mahimmancin tsatsefa gashi a cikin wanka idan mutum zai yi wanka to a cikin wankansa ya tsefa gashinsa idan yana da gashi sannan kuma hadisin yana karantar da mu wajabcin ta'limul badni bil ma wajabcin jiki dole ne a game shi da ruwa shine musamman usta shine wanka An kai wanka da lum'a a tare da kai wankan ka bai ba yi gashi na hadisi yana cewa kuma yufidul ma'a ala jildihi kulli kada kai wanka ka ban lum'a lum'a wani bangaren da baka wanke ba da sauran wasu cikin da hadisi suna da yawa makaranta hadisi na biyu an maimuna ta zaujin nabi sallama wa radiyallahu ta'ala anha qalat tawadda'a rasulullahi sama wudu'ahu lis-salati ghayra wa wa kamtahu ma asabahu min وغسل فرجه وما أصابه من الأذى ثم أفاض عليه الماء ثم نحى رجليه فغسلهما هذا غسله من الجنابة أو رواية ghusluhu min al-janabati daga matar annabi maimuna ita ma mun sha ba da tarjamar ta shi yasa babu bukatar su an nana matar annabi sallama kuma innar anas ya kumbanta innar abdullahi na abbas inna ce ya kumbo ta abdullahi na abbas radiyallahu anhu da khalid khalid bin walid dukkanin su abin nan abna'ul khala ko ibnal khala wato ɗanya da ɗan ƙanwa suke Ku ita ma ga ya ta ce tawadda a rasulullah sama wudu a mulis falaki ban za Allah ta sama ya yi alwala irin alwalar da yake yi in zai yi sallah a ina yi a wanka gairar jilai amma bai wanke kafafuwanta ba a alwala da ya zo alwala sai bai wanke kafafuwa وغسل فرجه sannan sai ya wanke al'aurarta wa ma a sabu min al'aza da kuma abin da yake ya same shi na kazanta wato abin da yake jikinsa na mani sun ma a sabu alaihi ma a daga nan sai kwara ruwa sun ma na hari bilai daga nan sai ya gungusa da kafafuwan su guda biyu faka da kuma sai ya wanke kaga a nan ya jinkirta wanke ya jinkirta wanke kafafuwa to malamai sun tattauna akan wannan wasu suka ce fassara su diyan manzala ta yayi duka ne a wani wankan yakan wanke kafafuwan a wani wankan kuma yakan jinkirta wasu kuma malaman suka ce abin da ya fi shi ne ba. wasu kuma suka yi tafsiri suka ce manzala sama yakan wanke kafafuwan su idan wajen yana da tsafta idan kuma wajen bai da tsafta to manzala sama yakan jinkirta wanke su sai ya gama wankan su tsafta sun san bayan kansu ba irin namu bai sun kana karanta tarihin magabata tun daga manzo Allah sama da sahabbanta da tabi'ai sai abin da baka tauto yin wadata da jin daɗi da yadda muke da kawa na yi ba su babu hakan ma bayin ma aiki ne samun bayan ma aiki ne ce kana da bayi a gidanka to aiki ne wani mutum zai yi wankan kamfa sai dai mata shi ta zo ta sa mai zaini, ta lullube shi haka ta kare shi har sai ya gama wanka sannan ya sa tufafin da shi ke sai a tafi wajen ya zama ai filin gida kawai ko filin Allah amma mu yanzu wani gidan sai riga akwai bayi kafin kai ashirin kowane ɗaki da bayi ko da saboda tsabagen jin daɗi kuma mun fi kowa kuka kallama ka ji mun gode ma Allah Allah shirye mu kaga ne wannan so da ka yadda malamai suka kasa suka suka hada hadisan kenan cewa magana kuma ita ce cewa idan wajen yana da tsafta manzan da suna yakan wanke kafarsa a cikin alwalar amma idan wajen bai da tsafta ويلك الجنتر كوين تقدر تسيء أكثر شيء في الزوسية وين تقدر شيء الله يشتري بكيمه الله يقارى من ذكره أتشف الديني الله سبحانه وتعالى يقارى من سرق النبي صلى الله عليه وسلم ثم سرق السنة صح الله سبحانه وتعالى الوقت أتشف يومه صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته assalamu alaikum malam jan Allah ina so a bambanta min sallar mace da namiji to ai za mu zo yin sallah ba mu zo kitabun salati ba amma dai duk da haka babu bambanci a tsakanin sallar mace da namiji babu bambanci tsakanin sallar mace da sallar namiji biri dai ce mace za ta yi tasbiratul ihram namiji ma zai namiji zai yi kama mace ma za ta yi kama shi ne in kai kaifiya ake magana sannan namiji zai bayyana karatu mace ma za ta bayyana kuma ko namijin ai dama ba cewa aka kai ta karatu ka cika masallaci da ihu ai ba neman ba ko kuma kana ɗakin ka amma na kusa da kai kuma kana cutar da shi ba haka aka ce a sallah ba ولا تزهر بصلاتك ولا تخاطب بها وابتغ بين ذلك السبيلا وحق الله يجب ba cewa aka yi kaje kai daga murya kai ta ihu ba to haka ita ma mace in za ta yi karatun sallah haka aka ce sannan yadda namiji zai buɗe kafafuwansa haka ita ma mace za ta buɗe kafafuwansa akwai asar na tabi'ai al-imamu ibn abi shayba al-imamu abdurrazzaq as-sanani al-imamu bayhaqi duk ruwayo eh, a cikin su wannan jin a cikin musannaf wannan a cikin sunan kabir nasa amma duk ba su inganta to su ne mazhabinmu na malikiya suka gina hukuncin bambanta tsakanin sallan namiji da sallar mace da shi amma duk kuma ba su da inganci a sanadin su Allah ya gane da